injiniya muntari ana tare matse jarumeda mekace zimuwe Ogu ke yanko Ogu ke yanko si Gali galiwano ke yanko Le a freestyle zongo mekuka ce muna tare ya kutuka e eh, kuna so na ko kuma sai mekuka ce ababu da tafi kuma kuna ji ko especially yan nima ce baki so na ko saboda gidanmu muna cin to kika gani da ran jiki ce min yo abin da zan miki ya fita ran ki yo sunan kin ba malam daga ho abin bayan ki yana kiko kina son panty kala pink abin da ta min ga alaki yana bin to da na bata shafi ta giranin zo ta bi baya ta je ta su da bukata banda tusosi a mezongo boy Ado oh, da si da gyalsa da mafuskoki duba ban baki dama ki so ki suliya na da kusosi yin shagulo har da dukoki na fi karfin ki mini isko me sa ni baki son matuna ina ta son ki baki so na duba asiri na da zaki tona ki amince ko ki shagulo na don baka bade ki bani tona ko mu je ki kwanta kan gadona kin taba gan iri. ke ni ban da gona kar ki zo ki ban ciwon ibola wasu dai so suke su nemi su bata ka ni da kai wane da sha kar ka sa ni haushi in taka ka in kama ka in masa ka in hada ka da winka in take ka duba galiwa no guke kole zongo me kuka ce muna tare ya ku duka ai kuna so na ko Yo, have you watched? Do you like the way he, uh, he rap in Hausa language? Wow, wow, wow, this video blow my mind. What do you think about the video? Is it nice? yan durin wa a ciyawa ma ya sanyi munafurci to wuskid ne kawai uwar ku zan ciya wannan wakan don ban da mutunci eh ya ka saya ka saya ka saya amma alfa ta boy ba da ha any the same baby masu zaman kashe wando da masu dattin hula ni ne uskin zamani na zo jan kunnen ku ki ko in ci uwarku kai da ruwanka ko babu ruwanka sai na zagi uwarka in kai ba sa'ide ne da masu karyan gaga kuma kun ci uwarku da masu zaman conduction a nemi sana'a akwai wani dan yarinya ba shi da aikin yi sai ma mutane kallon banza to zan ci uwarka dan ni ban da mutunci kuma ba ni da kirki dan a kwana ina shan wiwi in hada da kwaya ni na zama gaura sassare ka na ci dubu dubu sai ceto yi jahili na bayan ozil mun ci na sarki mun ci na malam na sauran sai a kiyama musti jamani na ja kunnen ku kuma zan ci uwar ku dan ban da mutunci oke ka ganni ka gudu ko za ta hada a na ci gusun. uwarka for those of us who don't know or understand Hausa I will be making an explanatory video on my next video that I'll be dropping on this channel. Please subscribe.